al'azkaru ba da salami na sala sai kuma addu'o'in da ake bayan an idar da sallah yanzu mun shigo gabar kala-kala addu'a ta 25 kenan hedin din kan addu'a ta 25 yanzu muna kan addu'ar da ake so musulmi ya yi bayan ya idar da sallah ta ɗaya a cikin babin amma ta sittin da shida a littafi استغفر الله استغفر الله استغفر الله sau uku kana yin assalamu alaikum a sallah abin da ake da bukata kai kenan allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikrami sauban alhashimi shi ya rawaito wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saubanul hashimi astaghfirullah ya Allah ina neman gafara daga gare ka ina neman afuwa daga gare ka ina neman rangwame daga gare ka shine astaghfirullah sau uku Allahumma anta salam ya Allah kai ne assalam assalam shine assalimu salimu minal ma'aibi wal hawadis dukkan wani aibi da faruwa Allah ya kubuta mana ba za ka ce ga farkon Allah ba yawwa ba za ka ce ga farkon Allah ba kuma assalam assalim min at-taghyir Allah baya fa canjawa ni da kai muna canjawa da ba haka nake ba wataƙila kuma bayan shekara biyar shida bakwai takwas goma inda nisan kwana kuma ba haka za ka ganni ba dan adam kenan gajiyayye yana canjawa komai da ka sani yana canja ba abin da ba ya canja sai Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma ba shi da dukkan wani aibu ba shi da afa shine assalam in ka ce assalam to abin da kake nufi kenan kuma assalamu suna ne daga cikin Nakin Allah tabaraka wa ta'ala assalamu azizu, al jabbaru, al mutakabbir subhanallahi amma yushrikun Allahu huwa salam wassalamu min asma'illahi tabaraka wa ta'ala shi da kansa ya sifanta kansa da assalam kamar yadda muka faɗa cikin qur'ani saliman minan naqa'is kenan shike ba da aminci tabaraka wa ta'ala Allahumma anta salamu kuma wa minka salam din mana da gare shi salam yake kubuta zaman lafiya kwanci hankali Allah ka ba mu salama mana nutsuwa kwanci hankali kubuta daga wa yake daga Allah shine wa minka salam eh na'am wa minka salam tabarakta tabarakta ta'alaita wa ta'azamta kenan ka ɗaukaka ka kuma girmama kuma albarkatunka sun yawaita kasurat khairatuka wa barakatuka wa tasa'at alhairanka da albarkatunka sun yawaita sun faɗaɗa kuma kai ne kake da albaqa'u wa dawamu dawwama da tabbata wa ta'alaita kuma ka ɗaukaka sharafarka ta tabbata ya zal jalali wal ikram ya ma'abocin girma ya ma'abocin ɗaukaka tabaraka wa ta'ala shi yake da wannan sifa aljalal ta ubangiji ne shi yasa ake ce abdul jalal al-ikram ta ubangiji ne shi yasa ake ce abdul karim nihayatu sulta kenan iyakar mulki aljalal wal ikram ba iyaka kenan shi sa dan adam bai da wannan sifa din Allahu akbar aljalal daga jalil ne masdarinsa jalil akan ce jalil a larabci bayyinul jalalati mabayyanin girma to me aljalal din izamul qadari girman matsayi shine aljalal girman matsayi kenan Allah shi ya cancanta a girmama shi a kambama matsayinsa kada a kafirce masa huwa rabbul ladhi yastahiqqu al ibadata wal ijlala wal ikrama wahdahu duna siwahu shine ubangijin da ya cancanci a bauta masa a girmama shi shi shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba wannan annabi yake yin ta kullum bayan an idan sallah alƙawarin Allah riwayar Imam Muslim kullun inda mutum yayi sallama sai yayi astaghfirullah astaghfirullah guda uku Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram ina ma da lokacin da kake wannan addu'ar kana tuno waɗannan kalmomin sai sun fi tasiri a zuciyarka ba mutum yana yi ma bai san yayi ba ko ba ka bane ba a'a ka rinka yi kana tuno girman shine ai amfanin kana addu'a ka san ma'anar addu'ar ai ba wai a yi ta a matsayin al'ada kawai ba